idan dai ana iya tunawa a satin da ya gabata ne aka samu tashin tashinar yan kungiyar rajin kafa kasar biyafara suka gudanar da zanga-zanga a birnin fatakwal da nufin tursasawa gwamnatin tarayyar najeriya ta sako wani daraktan gidan rediyon biyafara mai yada shirye-shirye na harzikakan kabilar ibo wani da ake kira imandi kanu inda kuma zanga-zangar ta munana domin sun buge da afkawa al'ummar arewacin Najeriya da ke gudanar da harkokinsu a birnin na Fatakwal. Sakamakon haka ne shugaba Buhari ya turo da wata tawaga domin ganin halin da ake ciki na samu zantawa da shugaban wannan tawaga ga kuma abin da yake cewa sunana alhaji ali idris bardi coordinator na buhari campaign organization south south the south the south west na area community eh abin da muka ya ziyarci commissioner of police mun zauna da shi kuma mun yi wani closing day meeting da shi wanda ya nuna wasu evidence akan abin da ya faru ga yan uwanmu da aka ji wasu mutane ce kamar arba'in da wasu ma sun fara guduwa to duk ce duk inda ya kamata zai na ziyarci kuma kamar kamar yadda nuna mun yawan an kama mutum takwas da yake yanzu haka an kai su kotu kuma suna nan an ajiye su a washin christ tukuna so sannan kuma na kira ga ainihin waɗannan ƙungiyoyi da sarakunan su da su jawo waɗannan youth su gaya musu gaskiya domin Najeriya mu zaman lafiya muke nema wasu mutane biyu da aka jikata yayin wannan zanga-zangar sun sadu da wannan tawagar kuma ga abin da suke cewa Yusuf ni dai ba su muna cewar sun dodo ni tanaji ba sun ce mana da yi ba bahari turo su daga can abuja suka zo su dan dudduba mu su duba halin da muke ciki da kuma barnar da aka yi mana Suna na alhaji musa lalo layin gambia port harcourt tawagar da ta zo mana ta zo mana dan ta mana jaje kuma ta duba mutanen da suka ji ciwo da wayanda kuma suka yi asarar dukiyoyin daga bisani dai mai unguwar diyo da kuma musbahu kazaure sun bayyana halin zaman ɗarɗar da har yanzu jama'a ke yi sakamakon ikirarin wasu 'yan kabilar ta ibo Sana Musbahu Kazaure a nan Gambia. Eh to bayanin da nake da shi a takaice waɗannan mutane da suka shigo mana tabbas suna faɗin cewa za su dawo. Ko yau da na fito daga cikin gida ina zuwa waɗanda muka saba al'amura na yau da gobe da su sun gani na sako kaya irin namu na Hausawa. Sha su kai min nifa ina kusanta da su ya kamata in koma gida in je in cire wannan kaya in rika sa kaya irin wanda su ma suke sawa. Ni ne awwalu wanda ya faru Allah ne ka mana shi da sauki saboda abinda kwamishina police ya gaya mana shi yasa suka tafi obibo suka je suka datse su a can su watsa su kasu shigo sai da suka shigo ka in fact yanzu muna zaman ɗaɗɗar ne yanzu haka saboda sun ce christmas ma hausawa ba za su yi da su a ziyarar dai ta ɗauki kwanaki biyu da aka kammala jiya litinin yanzu dai an zo da ido ne domin a ga irin rawar da jami'an tsaro a jihar Rivers za su taka domin kokarin kare rayuka da dukiyoyin jama'a musamman 'yan arewacin Najeriya da ke zaune a jihar ta Rivers sakamakon wannan wannan hali na tashin tashinar 'yan kungiyar ta biyafara da aka shiga lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal najeriya